Assalamu alaikum uwa na wannan gida ina ma kowa fatan alkhairi idan yau ne zan ka na farko kar ka manta ka danna mana subscribe yau muna ɗauke da wani tsiro mai matuƙar amfani wannan tsiro shine gogamasu, gogamasu yana matukar amfani a wajen magunguna sai ku biyo mu magungunan da yake Gogamasi yana maganin cututtukan haƙora kuma gogamasi yana magungunan magungunan cututtukan hanta kuma gogamasi yana maganin cututtukan maƙoshi in makoshin ka na ciwo to sai ka samu wannan sai ka haɗa su goga masu yana amfani wajen cututtukan fata kamar maƙero ƙyabsi da dai sauransu kuma goga masu yana cututtukan cututtukan ciwon kamar kuturta goga masu yana magunguna wajen cututtukan jijiya kamar ciwon kai da dai sauransu ko kwalkwata ne ko ƙyabsi, ko gamasi duk yana wannan magunguna. Idan kana fama da wannan matsalolin to sai ka samu goga gogamasi sai ka ebo shi sai ka shanya shi. sai ka shanya shi sai ya bushe in ya bushe sai ka samu zuma sai ka samu zuma ka haɗa ƙarƙasha a hankali a hankali in sha Allahu za ka samu sauƙi kuma masu yana maganin wajen maƙero da ƙurajen jiki haka da yana magance wannan cututtukan kamar haka. Idan aka ce lalori kamar na jiki ne cikin jiki to za a riƙa sha ne. Idan kuma na waje ne kamar maƙero sai a wanke shi sai a haɗa da wannan garin gogamasi da zuma sai a kwaɓa sai a riƙa shafawa a jikin maƙera Gogamasi kuma ogamasi kuma idan kana fama da ƙuraje ne shima ma haka za ka kwaɓa shi da zuma ka shafawa. Idan kuma kamar laluri ne na cikin ciki haka zaka ka riƙa sha ne in Allahu duk za ya magance muku wannan damuwa da ke damun ku cikin yardan Allah. sai kuma bai tsaya iya nan ba. Ogamasi yana dauke da wasu nau'uka na cututtuka wanda yake magancewa, da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba. Kuma ra'ayi da ƙari ita ma zumar tana magunguna. Kaga an haɗa magani da magani kenan. To in sha ma'allahu Allahu in kuka haɗa wannan abun za ku samu biyan buƙata. Kar ku manta ku danna mana subscribe. our body.